Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na Afrik a kan mita biyar Kana a rediyon zangon FM ana iya sauran mu a kan rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu haro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasar Najeriya wato EFCC ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Borno din domin jin abin da ya da wasu miliyoyin kuɗi da ƙaramin ministan makamashi aka ce ya bashi. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Kabara. kana akwai karatun Kur'ani mai tsarki wanda za mu kawo muku haka kuma akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun ce sun gano gawarkin mutane 34 ashirin daga cikinsu yara ne suna kokarin ƙetare hamada. jaman gwamnati suka ce sun hakikance mutanen yanci rani ne da suka doshi arewa da fatan su kai algeria ko kuma turai ma'aikatar cikin gidan niger din ce ta ba da wannan sanarwar gano gawar jiya laraba a cikin bayani da aka ya tashar talabijin ta ce mata tara da maza biyar da yara ashirin din sun mutu ne sakamakon kishirwa bayan da masu safarar mutane suka yi watsi da su a hamada har yanzu ba tantance ko mutanen yan wace ƙasa ba ne ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ko cirani ta ƙasa da ƙasa ta ce adadin masu irin wannan tafiye-tafiyen ya ƙaru sosai daga yankunan da suke kudu da hamadar sahara zuwa turai musamman daga ƙasashe da suke yamma da kuma afirka ta tsakiya yau alhamis ake sa ran shugaban amurka barack obama zai yi balaguro zuwa birnin orlando a jihar florida domin ya gana dangi da iyalan waɗanda mummunan harbin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin amurka ya rutsa da su inda zai ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuka da wannan mummunan tarzoma fadar white house ta ce baya ga ganawa da waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da aka yi hakanan shugaban na amurka zai kuma gana da 'yan kwana-kwana da masu aikin agajin gaggawa da su kai ɗoki da kuma likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da suke jinyar mutanen nan 53 da suka jikata a wannan harin a halin da ake kuma hukumar da take binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce matan mutumin da ya kashe mutane 49 a kulob din tana da masaniya game da harin kuma ba ta tuntubi jami'an tsaro ba sai ta yiwu za a tuhume ta a halin da ake ciki kuma wakilan majalisar dattijan amurka 'yan democrat suna ci gaba da magana a zauren majalisar babu kakkautawa matakin da ya dakatar duk wata harka a majalisar tun jiya laraba har yanzu da zuman tilastawa majalisar baki daya ta yi wani abu akan dokar mallakan bindiga a iraki dakarun kasar sun shiga birnin fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sa kan da'ish kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi da take fafata da isis a iraki da syria kanal chris gaba ya ga manema labarai da suke aiki daga ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta wato waya jiya laraba daga bagadaza wannan farmakin yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da wasu rundunonin tsaron kasar rundunar 'yan sanda a iraki mayakan sa kai na kabilu da suke yankin ambar da sauran wasu kungiyoyin mayaka suke ci gaba da yi wa birnin falujan zobe domin hana mayakan da ish turo karin mayakan sa kai ko samar da samar musu da kayan yaki mayakan kungiyar da ish ko isis suna riƙe da wannan birni kusan shekaru biyu yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a amurka amurka tana kashedi ga rasha da siriya cewa hankulinta yana da iyaka daga nan ta yi kira ga kasashen su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma wacce take tangal-tangal sakataren harkokin wajen amurka john kiri yana zargin rasha da gwamnatin siriya da zaɓin a inda za su mutunta yarjejeniyar yayin da dakarun ƙasar suke ci gaba da kai farmaki domin kwace birnin alepo birni mafi girma a ƙasar kuma wuri da hukumar kula da harkokin ilmi da kimiyya da al'adun gargajiya wato unesco ta ayyana a zaman wuri na tarihi da alamu dai yarjejeniyar ta wutar da ta fara aiki cikin watan fabrairu ta ruguje kuma babu wani ci gaba da aka samu na gudanar da shawarwari domin kafa gwamnatin wucin gadi da ake fatan za ta fara aiki daga 1 ga watan agustan bana Iran ta kai karar Amurka gaban kotun duniya domin kwato mata kudade da wasu kadarori da amurka ta yi wa daurin talala kusan dala miliyan dubu biyu. Shugaban Iran Hassan Rouhani ne ya bada sanarwar haka lokacin da yake magana ta talabijin jiya Laraba. Hakanan kotun kasa da kasa ita kanta ta tabbatar da cewa Iran din ta shigar da kara ranar Talata. a cikin watan afrilu ne kotun kolin amurka ta yanke hukuncin cewa za a yi amfani da kudaden wajen biyan diya ga waɗanda harin bam da aka kai kan barikin sojojin amurka a lebanon a 1983 ya ritsa da su da kuma wasu hare-hare da aka danganta su da ƙasar iran iran dai ta musanta cewa tana da hannu a harin daga nan ta yi watsi da hukuncin da kotun ta yanke ta bayyana shi a zaman sata a halin da ake ci kuma wata mace yar asalin iran wacce a halin yanzu kuma yar birtaniya ce da hukumomin iran din suke tsare da ita yanzu mahukuntan kasar sun tuhume ta da yunkurin hamɓare gwamnatin iran labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Borno Alimadu Sharif domin ya amsa tambayoyi akan wasu kuɗaɗe. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. hukumar yaƙi da cin hanshi da rasha wato efcc a takaice ta gayyato tsohon gwamnan jihar borno sanata almadi sharif don an sa tambayoyi kan wasu kuɗi da ake zargin cewa tsohon ministan ma'aikatar wutar lantarkin ƙasan barista muhammad wakil ya basa a jiya laraba ne dai hukumar efcc ta gayyato tsohon gwamnan jihar borno sanata almadi sharif wanda ya isa ofishin da misalin karfe goma da wasu 'yan mintuna cikin wata mota kirar jeep da kuma rakiyar jami'an tsaron 'yan sanda da dama mun dai ziyarci ofishin hukumar efcc da ke cikin garin maiduguri duk da cewa ba samu damar shiga harabar ofishin ba sakamakon matakan tsaro da hukumomin suka ɗauka tsohon gwamnan dai ya bayyana ne a harabar wannan hukuma wanda kuma aka umarce shi cewa ya ajiye motar nasa daga waje sannan ya taka don shiga cikin wannan haraba bayanan da muke ta samu dai na nuni da cewa hukumar efcc ta ajiye gwamnan har fiye da tsawon awa biyar tana masa tambayoyi kan naira miliyan arba'in da aka ce ya ansa a hannun tsohon karamin ministan ma'aikatan wutar lantarki wanda kuma ya kasance dan jihar borno wato barista ahmed wakil wanda shi ma makon da ya gabata aka ce hukumar ta gayyace shi don hamsa wasu tambayoyi game da karban wasu kuɗaɗe da ya danganci harkokin zaɓe sanata almadi sharif dai shine tsohon gwamna na farko da hukumar efcc da ke birnin maiduguri ta gayyata kuma shine gwamnan da ya buɗe wannan ofishi tare da tsohuwar shugaban hukumar efcc farida waziri tun ya sake buɗe ofishin hukumar efcc da ke garin maiduguri ne bayan rufe ofishin da aka yi zabo da dalilan tsaro shekaru biyu da suka gabata ana ganin mutane da dama musamman ma tsofaffin shugabanni na ci gaba da kai komo a haraban ofishin wanda ake ganin cewa bai rasa saba da amsa tambayoyi da hukumar efcc ke wa irin waɗannan jama'a musamman ma waɗanda suka rike mukamin gwamnati haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta duniya ƙasan matalauta. To, mun gode Malam Haruna kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Arewa ƙasar mu al'adar mu duk mun lalata. Matan Arewa zan yi kira ku gyara da biyanku. Ke ku yi aure don gidan mijinku ya fi na abuwanku. Lola da bi da biyayya mazan ku za su yi kishin ku. aljanna kana kasar kafan mutum kike mai bauta wayo Allah kai jamalin mutum mara kishi tur arewa kasar mu Allah adar mu duk mun lalata matasa da samari yan arewa na dawo kanmu musa sutura mai kyau shigar mu zai wakilci ɗabi'ar mu daina zaman banza mu mai da hankula kan aikinmu duk da dai na san matsalar da ke ƙasar mu rabuka sassauta wayo Allah kai jamalin mutum mara kishi tur arewa ƙasar mu Allah adar mu duk mun lalata iyaye tarbiya tana wuyan kushin kokun wanta sa 'ya'ya makaranta domin su samu haƙƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta idan har muna hakan yankin arewa dole a bibita. tana wuyan kushin ko wanta ku sa 'ya'ya makaranta domin su samu haƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta idan har muna hakan yakin arewa dole a fifita san fa akwai haƙƙi a kawunan ku ƙara ba ta ƙasar mu ba aiki yankin arewa kuma yarda ta ku taru ku gyara in kun ƙi na zai gyara ta To ma mun gode Muhammad Nasiru ɗan kwanta Kwantagora har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya. Ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Inda kuma shirin nakasa ba kasawa ba yake tattaunawa da shehin malamin nan na jami'ar Bayero ta Kano. wanda yake kan keken guragu tsawon shekaru sama da talatin haka kuma yake koyarwa akwai abubuwa sosai a rayuwarsa na dubawa wanda darussa ne ga nakasassu da ma masu kafa ko kuma marasa lafiya irin tasa kai har ma da gwamnatocinmu ga wanda fa ya saurara da kunnen basira inda muka ɗauko tarihin rayuwarsa tiriyan tiriyan ya kuma tsaya ne a inda yake ƙoƙarin ya tuna irin ƙasidun da yake yi a lokacin suna samari sai a biyo mu a cikin hiranmu da malam habibu sani babura na jami'ar bayero a kano kana ƙoƙarin ka tuna waƙa To, tuna mun in ji. To, akwai wata waka wadda take amshi shi ne sallu alaihi wa sallu ko taslima. Wannan waka ce da ake gaban annabi. Eh. Ana cewa ujubil talaka san makarima kairu isra sadda kuma ka gani malam na manta ka sa ni. <laughs> Ka mai kokari da kaɗan tuno ai. <laughs> Mahaifiyata tana irin wannan kasidan eh. akwai wata kila ka taɓa jin labarin ta malama Raihanatu Usman Abubakar. Eh, tana ka ai <laughs> eh. aka bar aka sha Allah sarki. To, bayan wannan malam habibu akwai wasu nazari-nazari haka da kake yawan yi musamman da ya shafi yare harshe shi kuma me kai ka tunanin cewa kila za ka hada da maganar rediyo akwai wani hikima a cikin haka ne lokacin da nake aikin bautar kasa hmm. a borno kasan hausa ta ishe su suna ina ina da ni ma a rika shiga a gidan rediyo ana jin murya ta ina yin wani abu kusa saboda haka akwai wani mutumin garko hmm. yana aiki a wannan gidan radio don haka sai yake gayyata ta na kan yi fasarar labaru mm. in karanta da haka da haka har muke yin waɗansu abubuwa daga nan na samu ƙarfin gwiwa cewa ashe zan iya yin wani abu a eh. gidan rediyo to da na dawo kuma akwai malami na profesa ibrahim yaro yara mm, allah ya ci shi ya mm. fara gayyata ta muka je muka riƙa yin wasu abubuwa waɗanda suka shafi nazari a gidan rediyon kano wannan can wajen alif ɗari tara da saba'in da tara kenan ko da takwas to daga nan ban ban sake illa a rediyo ba sai da aboki na dan ajin ne wanda shi na ya san irin wannan karambanin nawa sai yanzu na ne a rediyo freedom a kan wata fm eh. to shi ya gayyace ni gidan rediyon jigawa nake zuwa muna yin sharhi akan waƙoƙin malam sa'adu zungur mm. da kuma marigayi malam ma'azu haɗejiya to daga nan shi kenan sai kuma wato ya makala ne da kasa ba da ya dawo kamar eh. sai ya jawo ni shi da wani marigayi kuma dutsen muhammad waɗannan duka amina na ne wani abin nan yanki kowace kwarya inda eh. ake magana akan wato wasannin barkwanci to daga nan dai abin sai ya zama kamar an waje tamu lalle in ci gaba mm. shi ne sai na kirkiro nawa ya shi aiki da hankali ya fi aiki da agogo mm. to bayan wannan akwai kasashe mutane daban-daban sukan zo su ziyarce ka daga bangarori daban-daban jami'u jami'a ne a bangaren nazarin harshen ne kamar misali akwai wani baki da naga kayi daga irin su irin su libya da duk irin wannan dai har ko wasu 'yan sudan ne haka sun yi shiga haka na ji kuna larabci da su kana da wasu yarurruka ne da kake ji ko ko mm. menene ya haɗa ku alaka da farko dai in da ka manta ba zaman da na a jami'a na na da koyon larabci tun wanda na faro daga sakandare mm. da yawa a lokacin guguwar dawowa gida ta shafe su suka dawo sai muka haɗe da su a jami'a waɗannan su suka taimaka wato magana da wato larabci ta mm. zauna a baki na kamar na taɓa zuwa ƙasashen larabawa sai kenan na biyu kuma kamar filato Hausanci shi ya haife ni. Mm. To amma ka san Hausa ta mamaye kowa. Ta mamaye. Mm. Shi ma a wannan lokaci akwai iyan tunani daga ko ina musamman da Adamawa mm. da Bauchi da kuma arewacin ne sokoto da sauran su ma sun taimaka ba na shiru idan na gan sai in shiga wannan dan haka na iya kullum kishi na ba aji na shiga ba kuma a gidan mm. ban tsaya na kuma ba oh. to kuma banda waɗannan gaskiya sai dai hausar sai kuma turanci da aka kallafa mana mu koya su waɗannan mm. su ne suka zama abokai na mm. har nake da hudda da wasu da da suke zaka a cikin sudan da yan majalisu da yawa waɗanda suke a sudan ta kudu da ma sudan ta a asali mutane abin da suka fi tunawa in an yi maganar ka ko kuma waɗanda suka kalli irin wani documentary saboda bayan na kalla akwai waɗanda na yi magana da su abin da suke tuna da kai shine mutuntaka da mutunta dan adam za ka gaya mana wani abu akan wannan dan an ce gidanka kullun cike yake da mutane wasu ɗalibai daga ƙasashe su Nijar su a sun magana lokacin da suke karatu a'a kowa akwai wani malami da yake cewa in ana admission wato ana ɗaukar ɗalibai sai ka attending ka saurari ɗalibai sama da ɗari kuma kowanne kana daidai iya ƙarfin abin da zaka iya taimakon shi da shi su ka sai su magaji kai kuma ba ka gajiya me zaka ce mana akan kan wannan gaskiya ina ga wannan ina alfahari da shi kuma ina ga tarbiyyar ce ta musulunci yadda muna wa Allah godiya mun same ta a gida mm. kuma Allah ya taimake mu mun yi riko da ita saboda haka wannan bai zama wani sabon abu ba amma ka san an ce wato inda ka ji daɗi nan kake komawa saboda haka wanda duk ya zo ya ga an masa wato shimfiɗar fuska ta fita tabarma mm. sai ya ji ma gare ya je ɗauko tabarmarsa shi ma ya zo shin faɗa ta kusa da wannan fuska haka kai dai ka fahimci me nake yi kuwa to wannan kawai ita ta jawo min jama'a amma ba yau kuwa ne ba ba kuma kuɗi nake ba su ba mm. ba kuma wani mafi iya yi ba to amma ka san shi dan adam in ka masa ya ji daɗi in ma bai ji daɗin ba ne gaba zai ce bai ji daɗi ba to wani kuma saboda wannan magana da ya ji sai ya nika gari shi ma ya ji malami baka san ni ba amma ka za ka ba sai ya ce to lali kuma a yi hudda da shi a gama eh. don haka wannan da arewa da kudancin najeriya kila da ka duba ka ga wani ɗan sanda abin da ya ce alfahari mm. ne ba amma abin da ya faɗa din nan gaskiya ne eh. an baka talban babura saboda shi ma yi magana akan irin wannan abubuwan ne sannan ya ce kana cikin kungiyar ah, ci gaba ta babura wato eh, babura development forum din nan to akwai kuma wani wanda shine zai daure mutane kai ah, mm. ana ki ah, shi mai martaba ne sarautar gargajiya ke da ita a ƙasar inyamurai a Godwin ya baka sarautar da ya kira ta da mm. Enwi Ema 1 ya aka za a ce ga kacan kuma ka fada hagarin inyamurai ya aka abin ya buɗe harshen shi wannan wanda ya bani sarauta aiki ne ya haɗa da shi a jami'a dattijo ne domin eh, ka iya lissafi ya zama sakandare alif ɗari da hamsin da hudu. saboda hmm. haka aiki ne ya samu ko da muka haɗu na sun ta haife a shekaru saboda aka kuma makwabci na ne domin makwabtaka ita ya ji daɗin ta muke ma'amala hmm. har wani lokacin ba gida na ya zama kamar kotu to ya kai idan matsalolin ta suka taso na rigingimu sukan zo wajen sa shi ma ya faɗa shi ma in hmm. abin ya ci bure masa sai ya biyo dare sai ya zo waje na ni kuma sai Allah ya bani hikima kuma sai in ce a kawo sai su zo mu zauna sai su ga su da ƙarfin su da wane ne har suna kasuwanci ke kila ma wasu ma sun tara miliyan sai su ga cewa wai ni nake ce musu wannan waɗannan abubuwa sun tara masa suna har suka ba shi girma da suka ba shi girma ni ma sai butsura min nawa eh, ya zama alheri dan ku eh. ina jin kai amma kuma shine kuma ka manta jamhuriyar Niger ma ta ba ni lambar da ta ba ni ina mm. jin gaba ɗaya ma tun aka ka kirkiri Niger eh. wannan lambar mutum da aka ba ba su ɗari uku ba kuma saboda ah. kyakkyawar alaƙa da Niger da Najeriya ah. ina jin a Najeriya ba mu uku ba ni da uku na yi ma'amala da ɗalibai makwabtanmu mm. domin ni da su ni ban ga bambanci ba da launi da matsayi da yare da ɗabi'a da addini da kuma gashi yaren na tare ya raba mu yanzu sai nakan zama da kokarin in taimaka su fahimci yadda muke abubuwan mu wannan ta sa suka je suke yaɗa. irin wannan ga duk ɗaliban da zai tafi mm. so na ka ko yanzu nan da nake hira da kai mm. akwai ɗalibai masu yin master a kuma da miga suna suna ta karatu kuma mutanen Nijar ne Allah sarki su kuma saboda an ce yadda ta fito. suka yi kungiya suka sanar da gwamnatin su cewa ga wani can fa abin da yake dan sai da suka yi an alƙal malama na ƙididdiga aka samu akalla wajen mutum tamanin da hudu hmm. duk jami'ar bayar suka yi daga kowane ɓangare daga Nijar kuma hmm. suka ce da sun sani wannan ita ta sa ni ban sani ba suka amfani da wannan aka bani da girma kuma na hmm. gode. Mai sauraron mu zai ce to duk wannan larurar da ta zo ta faru har ta zo ta bi jiki akai yi tawakali shin maganar ɗawainiya da kai akwai mutanen da zaka ce ka san akwai tsangwama a maganar mutum yana da bukata ta musamman sai ka ga ana nesa nesa da shi ana kallon sa kamar yadda kace sai a dinga wani tausayin sa kana ga ya zama ma wahala ne shi shin masu kula da mm. kai na wannan hidima a kwantar a tayar a dora a keke me zaka ce akan wannan me ka me ka ka gane wallahi ba abin da zan iya cewa kawai wato aya ce ta Allah domin inda duk ka kai da ka mm. da ka isa ka sarrafa dan adam kamar yadda zaka sarrafa mota ba to malam habibu a nan zan dakatar da kai sai wani makon za mu karkare wannan hira in Allah ya kai mu a madadin wacce ta haɗa min sauti Julie Leathers Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To a gaida na kabara yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ghana don fara shirin jaridun ne ga jaridar daily graphic wacce ita rawaito babban labari mai cewar mahaifiyar shugaban kasa john ramani muhammad da ake kiranta hajiya habiba ne ba allah ya mata rasuwa jaridar daily graphic ta ce ta tabbatar da mutuwar mahaifiyar shugaban ne a jiya laraba a wani asibitin birnin accra jarida ta ci gaba da cewa za a bisa tsohuwar ce a garin dabangu da ke arewacin kasar bisa al'adar musulunci jaridar telegraphy ta ce shugaban ya takaita ziyarce-ziyarce da yake yi a birnin accra a jiya laraba na saba da wannan mutuwar hajji habiba ta mutu ta bar 'ya'ya shida ciki har da shugaban kasa john ramani muhammad har yau jaridar daily graphic ta bugu a babban shafin ta cewa dan wasan gaba kuma captain black stars a samuajan ya fito karara ya musanta tuhuma da ake mai cewa yana taimakawa dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na ado dankwa a kufa ado da kuɗi da take ci gaba da rawaito jawabin dan kwallon jaridar daily graphic ta ce a samuajan ya rubuta a shafinsa da twitter cewa shi dan kwallo ne ba mai ba 'yan siyasa kuɗi ba jaridar ta ce Asamoah ya ce yana yi wa gana bauta ne amma ba wata jam'iyyar siyasa ba kuma bai taimaka ma wata jam'iyya saboda idan yana son ya yi taimako akwai marasa galihu da zai taimaka musu kuma ayyukansa na taimako da ya yi a baya za su mai shaida akan hakan. sai kuma jaridar guardian times wacce ita kuma ta kanun labarai mai cewa wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta taimaka wa hukumar ba da agaji lokacin bala'i ta nadmo da wasu na'urori da za su taimaka mata wurin aiwatar da ayyukanta da dokar ƙasa ta gindaya mata jarida ta ce wannan taimakon da kungiyar ƙasa da ƙasa ta international civic defense organization ta yi yana cikin shirin kungiyar na bada kariya da ci gaba mai mai da hankali wurin horarwa da ba da taimakon aiki da binciken harkokin kuɗi da taimakawa bil'adama jarida ta ce da yake amsar kayan a madadin hukumarsa ta nadmo shugaban nadmo brigadier general francis vip sanzere ya bayyana farin cikinsa matuƙa ga wannan taimako kuma ya yi alkawarin hukumarsa za ta yi amfani da kayan yadda ya kamata kazalika ya bayyana a niyyar hukumar da yin aiki da wannan kungiyar ƙasa da ƙasa wurin kawar da bala'o'i a fagen siyasa kuwa jaridar ghanaian times ta bugo cewar dr hassan ayarga ya zama ɗan takarar jam'iyyarsa a babban taro da jam'iyyar ta yi na farko a zauren taron ƙasa da ƙasa da ke birnin accra a lokacin da ya shiga takarar fidda gwani shi kaɗai jaridar ta ce wannan taron da aka yi amfani da shi aka kaddamar da wannan sabuwar jam'iyya ta all people's congress apc ya kuma zaɓo shugabannin jam'iyyar mutane takwas wanda za su jagoranci jam'iyyar shekaru hudu nan gaba jaridar guardian times ta ce wannan jam'iyya ta apc da aka kafa ta a bara ta samu satifiketin tabbatarwar hukumar zaɓe a cikin watan afrilun wannan shekara jarida ta ce da yake jawabi bayan an tabbatar da shi ɗan takara dr hassan ayarga ya ce manufan kafa wannan jam'iyya tashi ita ce fidda al'umman ƙasar nan cikin mawuyacin hali da suke ciki a yanzu ƙarshen sharhin jaridun ganin ke to mun kuma gode baba yakubu makeri yanzu kuma ga nasiha daga kur'ani mai tsarki eh ba shakka malamai sun tunani kwarai kwarai shin azumi yana ta'asiri bisa mai yin shi suka ce eh cikin malaman wa'annan mayan mayan malamai da kwai ibn rajab alhambali yana cewa mai azumi halin shi na yana jin yunwa yana tashi tunanai bisa abin ke kewaye da shi na yau da gobe kuma yana sa shi yana dogon tunani bisa halitta Allah subhanahu wa ta'ala amma in mutum ciki shi na ciki sai zama kawai dabba sai sai kaga yana tahitahi yana ko kuma yana wasu abubuwa wa'an dabba kullum ke yin wannan abin idan ta koshi da haka nan yake cewa yin azumi yana sa mutum dogon tunani wanda da ba yayin shi in yana cike shi na cike na biyu yake cewa in mutum na yin azumi yana sa shi yana tunani fiye da in bayan azumin nan saboda yana sa shi ya tunanin ubangiji girman ubangiji ganin daraja abin da ke kewaye da shi wanda yake da ba yayin shi in ya kasance eh, cikin shi na ciki haka yake cewa kuma me yin azumi in ya kasance mai hali ne shina tana da wani kusa da shi ya ce ashe unguwan nan haka suke rayuwa kullum cikin yunwa alhali mu cikin muna cike to yana sa yana yin jin kai za mu wa'anda kullum mafi yawa kusan suna cikin azumi ne kuma ba azumin bane ba saboda babu za a sa cikin baki samu ko kuma a samu ciki kin wannan su ne wato eh, kwaranga wa'anda wannan malami ya ambata cikin littafin shi da ta'if ma'arif wanda ya yi bayanin shi azumi yana tsara mutum rayuwar kamar yadda muka ambata a yanzu to ma'adalla allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman ga jihar Adamawa. An goma shi kare. shekarun jiya wanda ya faɗa shi bai ga canji ba a mulkin general muhammadu buhari ai ko eh, eh, abubakar shekau ya san akwai canji abubakar shekaunci da kanci ya sani akwai canji salamu alaikum a hutar lafiya sunana usman daga yar adama a mamadu kare assalamu alaikum sashin hausa muryar amurka sunana muhammad gamu gashiwa wannan biki da ake yi wa tsohon shugaban kasar Nijar Jori Hamani shagulgulan nan bai da wani amfani fa ana yawaita yi masa addu'a abin da zai yi masa amfani addu'a shine wanda abin da zai yi masa amfani amma shi ko biki ko shagulgula su abubuwa ne wani kyalkyal ne wanda yake kan doron duniya ba komi ba ne ba abin da zai amfana masa amma in aka yi masa addu’oyi, aka yi masa taron addu’oyi, aka yi masa taron tsafke kurhani da sauran abubuwa na na nagari to shine abin da zai masa amfani shi mutumin da ya rasu duka shi abin da zai masa amfani addu'a ana yawaita yi masa addu'a shine wani yawo amma guda bai da wani amfani kudaden mun da aka tara To ma yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun ce sun gano gawarwakin mutane 34 ashirin daga cikinsu yara ne suna kokarin ƙetare hamada jaman gwamnati suka ce sun hakikance mutanen yanci rane da suka doshi arewa da fatan su kai kasar algeria ko kuma turai ma'aikatar cikin gidan nijar in ce ta ba da wannan sanarwar gano gawarwakin jiya laraba yawa lami tsake sa ran shugaban amurka barack obama zai balaguro zuwa birnin orlando a jihar florida domin ya gana da dangi da iyalan waɗanda mummunar harin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin amurka ya ritsa da su inda zai yi ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuƙa da wannan mummunar ta tarzoma fadar wada su ta ce ba ga ganawa da waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a harin da aka kai hakanan shugaban zai gana da wasu mutane da suka kai doki da likitoci da ke jinyar waɗanda suka rayu a iraki dakarun kasar sun shiga birnin fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sa kan da'ish kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi da take fafatawa da isis a iraki da syria kanal chris gaba ya gaya manema labarai da suke aiki daga ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta wayar telefon jiya laraba daga bagadaza. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Diodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an ji manku. ku.